da arba'in da ɗaya daidai da takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha tara wannan shine kasan na ashirin da takwas a jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa imuhu littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh al'allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab al-wasabi al-abdali Allah ta ji ɗan shi da rahma idan ba kuma ta ba talatin da ya gabata mun kai ƙarshen fasali na goma sha watan shida a yau za mu tashi kusan fasali na ƙarshe shine alfasul sabi ashar fasali na goma sha bakwai wannan fasali na sha bakwai zai karantar da mu mu'taqadu ahli sunnatu wal jama'a fi azabil kabari wani izi abin da yake aƙida ce ta ahalus sunna wal jama'a kudi abin da ahalus sunna aƙidar su ce ne ko shine mu'taqadi ahalus mu'taqadu ahalus sunna aƙidar ahalus sunna wal jama'a ce azabil kabari game da abin da ya shafi azaba ta kabari wani ilimi da Allah ke wasu da kuma ni'ima ta da Allah ke mawasu Allah ta shirya da mu mala ya ce kalal imamu tsahawi rahimahullahu ta'ala al tsahawi a littafin sa al shine fil ta Tsahawiya. ya ce safha shafi na 290 zuwa da shida in karanta wurin za ka ga abin da alimamu tsahawi ya faɗa amma mala ya ɗauko su gaba gabar ita ce ta ƙunshi abin da mu muke tattaunawa kai tsaye a nan a ɗan taƙaice ya ce wa nu'minu bi malakin mau a aƙidan mu mu ahlus sunna alimamu tsahawi ya ce muna ba da gaskiya abin nufi muna yin imani akwai mala'ikan mutuwa ba sunan shi Azara'ilu ba sunan shi malakul maut suna na azra'ilu daga bible aka ɗauko shi aka sakalo shi a karatun musulunci amma ba musulunci ne cewa mala'ikan mutuwa Azara'ilu ba wannan sunan ma anzalallahu biha min sultan sai da dalili a ƙur'ani ko a hadisi ya ka kuskure ne in ka sani ki ci da yi laifi ne sunan shi malakul maut qur'ani haka Allah ya kira shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum a sunna haka annabi ya kira shi thumma a malakul maut jama'a kun gane faqidan mu ahlus sunna muna ba da gaskiya muna imani game da mala'ikan mutuwa al-muwakkalu bi qabdi arwahil alamina wanda Allah ya wakilta shi ya ɗora masa aikin karɗe rayukan talakai jama'a kun gani to za ka ga to Allah ala kulli shayin kadir amma sai ka ga a lokaci ɗaya a wata ƙasa an ce an yi mutuwa mutum kana a wuri ɗaya to mala'ika mutuwan nan suna da yawa ne ko shi kaɗai shi kaɗai ne sai ga a wancan asibitin an mutu the same time sai ka ce to yayi ce wurin karba amma kun gane mu da mun yi imani akwai shi kuma shi Allah ya dora ma aikin karbe rayukan talibai yaya abin yake ba mu da matsala tun da Allah ya faɗa annabi ya faɗi mu mun yarda kawai yarda abin yake kuma da ya so mu sani da ya ƙara mana bayani amma ya so mu san shi yake karɓar rayukan talibai kuma ya gaya mana shi kenan abin da aka so mu sani za ka rike cewa haka zai yiwu saboda ai imanin kana da matsala ne shi yasa wannan tunanin ya zo kwakwalwarka ya haka zai yiwu jama'a kun gani Allah ka shirya da mu ba ka ganin a lokaci ɗaya sai ga yara nawa ake haihuwa to ya abin yake kun gani Allahu ala kulli shay'in qadir da haka mu muna imani game da mala'ikan mutuwa akwai shi annabi ya bada labari al-muwakkal wanda shi Allah ya wakilta shi Allah ya dorawa bi qabdi al-wahil al-alamin game da aikin karɓo mai rayukan kai, wani azabin kabir yana daga cikin aƙidan mu mu ahlus sunna alhamdulillah muna imani game da abin da ya shafi azabar kabari sai man kana lahu ahlan ga wanda ya cancanci ita azabar kabarin ta mai ita shi ya zama ahali ne na ita azabar kabari wasu alimun karin wani kir kabari haka aƙidan muna imani game da abin da ya shafi tambayar da mala'ikun nan munkar wa kiri suke wa mutum ke kabari in ya mutu a rufe sha kabarinsa ko kuma inda bayan karɓe ran shirin ya tashi Allah ka shigar da kaga wannan ta ji karatu a ƙidan mu ko game da azabar kabari daga al'imamu tahawi wannan littafi na tsawuya, tsawiya kamata a ce mutum da je koyi shi ba da ce tsarassan tsarera ta musu sunna alhamdulillah kuma in ma mutum ya kwantar da hankalin shi ya natsar da zuciyarsa malam awal ya karanta shi sai kasar ashirin ba sai ka nemi littafin in baka da shi ka nemi karatun littafin dan memori ne kawai za a ɗan sama Kasir ka bai kai ishirin ba sha wani abu jama'a kun gani. masanin tsurarsa kawai banda sharhin ibn abil izzi alhanafi a'a wannan kawai ruwan matan ne ruwan madarar karatun banda sharhi bai kai kasar ashirin ba kuma ka je ka bi aƙida ka ji yadda malamin karatu wanda samu. Allah ya saka da alheri Allah ya gafarta masa wa qala shaykhul islam ibn ibn taymiya ya ce rahimahullahu ta'ala Allah ya kanshi da rahma ya ce kama fil aqidatul wasatiyya kamar yanda dai abin yake ya faɗa a littafin shi al aqidatul wasatiyya kaga al aqidatul wasatiyya mun karanta ta anan ko ba ka ba hmm. amma in za a karanta aqidatul wasatiyya din ta aqidatul zuhairu ash-shawi yayi maɗaba'ar al-maktabul islami shafi na ashirin da tara zuwa arba'in za ga cikakkun bayanai da ibn taymiya zuwa zuwa an gane ko shafi za ga bayanan da ibn taymiya ya kan matsala kabari ya ce sai mala ya ɗan mana wata ƴar a cikin wannan shafukan wadda ta isa ta wakilci sauran kuma ta biya bukatun da muke da shi a kan matsala ibn tamiya ya ce wa min al-imani bil yawmil akhir yana daga cikin cikar aqidar mu mu ahlus sunna game da abin da ya shafi yin imani game da ranar lahira al-imanu bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam shine mutum yayi imani da duk abin da annabi Muhammad ya bada labari ma ya kunu na abubuwan da za su kasance abubuwan da za su faru gabawa da adal mutu bayan ya mutu duk abin da annabi ya faɗa samu bawa nagari bayan mutuwa saboda halin shi nagari kai imani annabi ne ya faɗa duk annabi ya faɗa da zai samu bawa na masifa bala'i jidali azaba bayan mutuwa ga mutumin banza kai imani da cewa wannan abin haka yi amma kun gane ko fa yu'minu da fitnatil kabari da aka mumini mai aƙida ta ahlus sunna yana ba da gaskiya game da tambayoyin da Allah ke wa bawa a cikin kabari nan an rufe ko inda ran shi ya samu kansa bayan an raba da cikinsa kun gani tun farkon littafi mun yi bayani a wani abu ne kabari ba kun gane da ake wa bawa tambaya a ciki shine inda rai yake samun kansa bayan rabuwarsa da jiki kawai nan ne watan inda ake wa ran tambaya sawa'un ruwa mutum ya fada ya nitse har ya mutu kifaye da dabbobin ruwa suka cinye namansa inda ran yake kawai nan ne za a yi mai su kabai kun gane a a daji ne nesa ta hajiye shi ko a daji ne zaki ko musa ko kura suka kama shi suka cinye yaran shi yake to can ne kabarin da za a yi mai tambaya jama'a kun gane ko Allahu akbar to mun yi imani game da wannan fitina tambayoyi da za a yi wa mutum na kabari wa bi azabil kabari mu alu sunna muna ba da gaskiya a aqidan mu game da cewa gaskiya ce akwai azabar kabari wani na'imi da kuma gaskiya ne akwai ni'ima da Allah ke ma wasu a cikin kabar su amma fitnatu waɗannan tambayoyi wannan fitinar tambayar fa inna nasa yuftanuna fi quburihim su mutane ana musu jarabawa ta tada hankali a kaburbukan su ayu qalu rajuli a kabari za a ce wa mutum ita ce fitina a yi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wannan su ne tambayoyin kaga suna da saukin ansa don duk wanda na koya nan ka ce waye ubangijinka ya ce maka Allah ko wa annabin ka zai ce annabi Muhammad haka bane doya abin da kace me addinin ka yake maka musulunci kaga kamar tambayar ta shi yasa ma ka ga yara littafin da ake musu littafi ne ne mai koya musu wannan abin da an sa ta ƙunsa islami mu na alu sunna yaro karami sai ga ya wurin mai littafi sai ce mai littafi kana da marabuka ba su ma san su kawo marabbuka kana da marabbuka mala ya ce a so marabbuka gaba ɗaya fiye zin yaren islamiyyun ahalus sunna marabbuka ne kawai shi ne tauhidi su yan azumi yan ƙananan, da haka da ya gida zai ce kawai maman mala ya ce a so marabbuka kuma da an yi wani littafi za a ce ne kana da marar buka sai ce gaskiya ban da marar buka ko ko marar buka ina ƙari sai ku je ruwa ne ya kawo sunan littafin marar buka kai to kun gani ko za a tambaye mutum waye ubangijinka ne kuma addininka ka ga marrabbuka waye ubangijinka ma dinuka me addininka inda dina inda islam a manyan tabi gairar islami dinan falan shi kubala minu wa huwa fil akhirati min al khasirin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum illa wa antum muslimun shi yasa ka rika kokari kana jaddada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin amma kun gane ko wa ana awwalul muslimin Allahu akbar to ma dinuka ne addininka kyauna addini kawai Allah a rayuwarka ta duniya za ta bai mutum kamar da biyu ka waye annabinka za ka aiko ma amma kun gane ko to wannan su ne tambayoyin amma ba ku manta mun karanta a tambaya hudu ne rashin su da hudu ne kun gane waɗannan ta hudun kiki ce wa ma'amaluka wani aiki cewa Allah da karaye a duniya duk aikin da ka faɗa ka kai ko na local government ko na state ko na kamfani ko na banki ko noma ko kafinta ko kanikanci ko kasuwanci menene aikin ka duk abin da ka faɗa bugu za ka ci ɗan banzan duka za ki ma abin da kaɗai za ka faɗa ka kuɓuta shine karatu kitaballah aiki na na karanta littafin ku wa amantu bihi kuma na yi imani wa amiltu bima fihi kuma na aiki da abin da ke cikin shi to kaga mutum sai ya Allah yanzu za ka je kabari ne duk wanda ya mutu fasiwa ake harga mu gidan gaskiya to za su yi ma amulka ne ka ce karatu shiraballa don sharabanka da karanta Al-Qur'ani? sai ma ka manta ba ka da lokacin karanta ƙur'ani idan suka ce wa ma amalika kuma ka ce qara'atu na aiki na karanta littafin Allah ya fa kake kuma ka je gidan da gidan gaskiya ne kuma mutuwa ka yi cewa ke ka riga mu gidan gaskiya ba za ka yi musu ƙarya ba sai dai ka wuri wuri su gaba da dukan su kawai kuma karanta ƙur'ani Abdullahi dan mas'ulin haka ya ce idan kana son ka gane matsayinka a wurin Allah ka kalli matsayin ƙur'ani a wurinka jama'a kun gani idan kana son ka fahimci ya Allah ya ɗauke ka to ka kalli ka yadda ka ɗau ƙur'ani idan baka ka ɗau ƙur'ani wani abu ba ba ka da lokacin ƙur'ani to haka Allah bai ɗauke ka wani abu ba kuma Allah ma bai da lokacin ka Sama ku ne an tambayi wani malami ya mutum zai gane watan yanda Allah ya ɗauke shi ta yanda zai gane shi yanda ya ɗau ƙur'ani sai ce ai abu ne mai sauƙi kaga wannan wayar da walaka yaya ka ɗauke ta irin haka ka ɗau ƙur'ani dan Allah yau so nawa kai haka a cikin wayarka so nawa kai kana fita gida da kayaka ka fasa dole sai ka koma ka ɗauko ba ka bari zaune fa kake kawai sai ga kawai mutum wai ba zai zauna haka kawai sai dai ka koya ya tara kawai to to irin yadda ka kauce wayarka don kana son ka gane yadda ya kamata ka ɗau ƙur'ani to sai ka ɗauki ƙur'ani fiye da yadda ka ɗau wayarka duk motsi za ka yi haka da ƙur'ani karanta ɗan motsi za su kara sula ƙur'ani to ka ga yadda ka ɗau ƙur'ani to haka Allah ya ɗauke ka amma ka manta rabon da ka karanta alƙur'ani ta ne Allah ya fita harkar ka cikin kuma wallahi yau za ku yi mamaki yawa musulmi a yau wallahi ba su da lokacin karanta ƙur'ani yawa kuma kar ka taɓa tunanin wai 'yan kallo ko 'yan iska na unguwa har waɗanda kake ganin su a wurin karatuka za ke mamaki idan ka kula da mutum da kyau sai ga ka yanzu ka tambaye ka saboda Allah wasu rabon da ka ga wani kuna tare ko amma wurin ka tsakanin ka da Allah wasu rabon da ka yana karanta Qur'ani sai ka danya ko da azumi ko na ga wani yana karanta Qur'ani to wanda bai karanta da azumi sai bayan azumin ne zai karanta jama'a kun gani amma wani za ta ce kai gaskiya ko yau mun shigo masallaci kamun azhar har yayi na fitilan mun ga yana karanta qur'ani kamun la'asar mun shigo har ya gama na fitili mun ga yana karanta qur'ani kafin magariba wallahi mun shigo mun ga yana karanta qur'ani jama'a kun gani kaga wannan ya ɗau ƙur'ani ko shi a tare da shi to haka Allah ke tare da kai jama'a kun gane ko Allah ka shirya da wannan gabar tana da muhimmanci a rika tunatar da musulmi shi ƙur'ani da kuma karanta shi ka gaburin sa aiki da shi hmm. to ya ce za a ce mai wa manna da biyu ka Sofai وفيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ta haka da imani ya kunshi da hankali dama tambayar ya san ansarta to wannan ansar da Allah ya tabbatar maka da ita a kan baki a nan duniya an ce ka kamar rabu ka san ansa amma dinu ka san ansa amma nabiyu ka san ansa to yanda Allah ya tabbatar maka da faɗin ansar a duniya in ka mutu ka je kiyama cikin kabar Allah kai ma tambaya Allah zai tabbatar maka da ansa za ka bada ita a yadda ansa ce ba matsala fa yaqulu al-mu'min an wa mu'mini tambaya sai ya ce Allahu rabbi Allah shine ubangiji na wal islamu dini addinin musulunci ne shine addini na wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallama nabi annabi muhammadu kuma ni shine annabi na da Allah ya aiko mu amma kun gani ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ammal murtabu munafikin mutum ko kahuri ko fajiri ko mai shakka a abubuwan addini in an mai tambayar tambayoyin nan ya kolo shi abinda za ka je yana faɗi shi ne za ka je yana cewa hahin hahin wayo wayo ba adari an fatan da ya shi man rabbuka ne amma yana wayo wayo shi bai san ubangijin shi ba idan aka ce to ma dinuka zai rika hahi wayo wayo shi bai san ajinin ba an ce wa man Nabi ka zai rika wayo wayo shi bai san annabin nashi ba kai sai ya ce la ni ban san annabin ban san addinin ban san sai ce samitun nan su ya na shay'an sanda na kiraye a duniya na dai ji mutane na faɗin wani abu ko kultu ni ma na rika faɗi ne ma na ma manta ko me na faɗa jama'a kun gani sai matsala a yau da rabu sai a rika tibkarsa a rika dukarsa bi marzabatin min hadidi da wani kan sakalin bakin karfe na duka na wutar jahannama ya kasa ba da ansa kawai sai da an ci gaba da dukan shi sai shi sai hatan sai ya fasa wani irin iho ya su maƙwaha kullu shai in ya irin ba abin da baya juyo ihun annabi ya ce illal insan sai mutane sai ɗan adam wata ya ce illarsa karshe mutum da aljanu su ne ba su jiyo ihun in an bugi watan kan wuta a kabari su ne Allah zai sa suna jin duka? walau ta bi ahal insan ihun da Allah zai bari ɗan adam ya ji ihun lafa ita Allah ya faɗi ya mutu nan shi ne suman sai ya faɗi ya suma daga nan ya wuce lahira shi ma saboda masifar da zai shi sai ta kashe shi ita masifar ita kanta to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na taɓa ba ku labari wani ke kya mana wani farfesa ne ya ɗan daɗe da rasuwa kuma shi an faɗe shi galibi an san sunan shi ta a ƙasar ya faɗi ya mutu ko musulmi ne an je makabar tarihi wani malami ya wa'azi da kawai ta san wa'ina matal yana na kawai ko ai wannan karatun ya abu mu karin wani shiru of oh, fa yuka idani fi kabari ya kula da umar rabbuka wa ma dinuka wa ma za wa ma za ka wa ma za ka za ka za ka za to wanda ya kawai ya iya shi idan ya kasa ba da ansa wani mala'ika ya zo jikin dukan shi ka wannan malami kai jijin kawai kai jijin kawai ka gama cewa za a yi ta dukan shi su a kowane dokta a wurin kawai sai fashe ka kuka yi kuka yi ya sallashe shi a sai dai haƙuri da sai dai haƙuri a yi dokta sai dai haƙuri sauran su kuma lokaci ya yi ta aka dawa gida ne je da kuka ba ya ce a yi cikin da kowa haƙuri kai ma dokta kai yi ce ka ni ba ma ba kukan wannan rashin ba ya kowa dole ya san za a mutu amma matsalar wa'azin da aka yi ne ita ce ta tsaya ya tsaya mu Za ka ce an yi tambayar nan ba a ba da ansa ba za a yi ta dukan mutum sai ce yanzu shi so yake ga haprof haprof yanzu inda bai ba da ansa ba har shi ma ce an buge shi aka ce a ah, wala a shi sai an buge shi ke to ya rantse da Allah furo ba zai iya ansa tambayoyin ba prof kaga ya zan prof ya zama kwaɗo kwaɗan banza kwaɗan wuri wallahi yanzu ka shiga university ɗin akwai profesoshi da yawa in ka kalli suna sallah za ka ce ina lillahi ina ko wanda jiya musulun ta koyo kuma wa wajidin wa mawa da duk musulmi ya iya shi ba ɗaya ba su iya sallah ba wani in ya tsaya sai kan zai tara kwallo ko profesor ka kalle shi ka ce mai man rabbuka prof duk wuce zai ma bai san sama wa ma dinuka prof a nan duniya ke na ba gare waɗannan mala'iku da ka zan su ruɗewa ma za ka yi ba za ka iya ansa ba jama'a kun gani ha Allah mu dai tausaya mana Allah ka tuba mana asiri saboda ba wai sanin kansa ba har da mala'ika zai danno cikin kamarin suka rude kansa ta kasa rayuwa ta rikice wa Allah Allah ka tausaya mana ya ubangiji ka sauƙaƙe mana ansar da za mu ta daidai in an mana tambaya cikin kabari Allah ka sauƙaƙe mana ba da ansar to kaji mamaki yanzu yanzu kai ba ka jin wasu musulmi ɗan siyasa da ake sa a wurin harkar siyasa su za su karanta alkur'ani ka ji yadda ce karanta ƙur'anin ba billahi na yadda ce ba ƙur'ani ba wallahi tallahi ba ƙur'ani ba ƙur'ani ne yadda aka ne ƙur'ani jama'a kun gani kalli fi galibin su yadda suke sallah kalli fa galibin su yadda suke sallah me ya kai wata tsiyaci kai me ya kai a wurin Allah me ya matsa darajarka kawai a wannan rayuwar ta shirme ta duniya wadda kwana nawa ce jama'a kun gani amma za ka yanzu kalli yadda kalli fa yadda suke sallah ba kalli fa yadda suke sallah kalli matsayin darajar sahabi na annabi sahabi ne ya shigo masallacin annabi ya yi sallah a gaban annabi sahabin annabi ya shigo masallacin annabi ya yi sallah a gaban annabi annabi na kallon shi ya gama sallah ya zo ya sallama annabi ya ansa ana ansa ya ce mai koma kai sallah irji fa salli fa kalam lam tusalli koma kai sallah ba sallah kai ba amma ganin shi da yi to na rantse da Allah yau mutanenmu da in kace ganin su waɗannan 'yan siyasan gane dan bokon nan da ba san addini ba kaga sallar kallabu din can sahabin nan wallahi ta ta fita su sallar kallabu ta fita su shi wancan sahabin da ya shigo masallacin annabi ya sallah gaba annabi annabi ya ce mai koma kai sallah ba sallah kai ba amma a ganin shi ai sallah to wallahi sallar da ta fi da yawa waɗannan da kake gani a yau amma su ba mai ce musu irji a salli fa inda kalam salli su ba mai ce musu suna nan suna ta abin a haka kuma ba su tunanin cewa fa abin da suke fa ba daidai ba ne hasali yanzu kai da kake kokarin kwatanta yadda annabi ya zo da ayi sallah ya gani suke kawai cikin wahala sa'a nan musulmai ba sai mutum zai yi sallah ce wani kare ai ba ka je yana wasu maganganu na iska na banza kuma shine iskar shine banzan shine wofin sakarai jama'a kun gani waɗannan tambayin billahi da sai an makuwa su sai waɗanda ma karanta da baya da annabi ya ce waɗanda ba za a yi musu tambaya ba aka bari ai mun karanta babu su an kuma a baya Allah ta shirya da to shi ne ya ce sun ma ba da hadihil fitna sannan bayan waɗannan tambayoyin in an gama yi wa bawa a kabari in ma na'im wadai kuma ya zarce cikin ni'ima Allah ta sanar muke bayan ma azabi ko kuma wani abu ya rufe masa ya rikice ta zarce cikin azaba wannan ni'imar eh, ita aka sa ka ai ta ma ni'ima ila an tuquma asa al-qiyamatul kubra har zuwa tashin kiyama babban an gane ko in kuma azaba ce aka sa mutum cikin kabarin shi ma azaba zai ta sha ila an taquma al-qiyamatul kubra har zuwa kiyama babbar ta tashi kawai duk wanda ya mutu an ce kamar kiyamatu kana mutuwa kiyama ka tashi wannan karamar ce akwai babbar wanda za da an tashe ka to to kiyama babbar ke kun gane ha shi sa ka bi ibrahim shabar kiciya abin da yake suwa kenan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yawman turja'una fihi ila Allah yace ita ce mutuwa kana mutuwa dabara ta karewa wayo ya karewa duk wani ƙarfi ba duk wani kilibibi da ka ya gani kana mutuwa to shi ke nan wannan ranar dama za ta zo ka ji tsoron wannan ranar kana ta gaya ma ƙulani sifai wattaku yawman na fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za a mai da kogon Allah kana mutuwa shi ke nan, an mai da kai wasu suka ce a'a turga una fi shi ne kiyama shi sa yace sun masu wafa kullu nafsin ma kasaba hum la yuzlamuna Allah ya kare sai ce har zuwa lokacin da kiyama babba za ta tsaya to tana tsayawa wato adul arwahu sai a dawo da rayukan bayi rayukan bayi sai a dawo da su ilal ajisari zuwa jikunan masu su amma kun gani saukaji وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الواقعية ابن أبي العز الحنفي كو أغني عقيدة التهوية مين مين شيء عقيدة التهوية هاي ابن أبي العز آية كلمة أبو النبي tawiya ya shari wannan sharhi yana da kyau mutane su same shi mala ya karanta mana shi mala wani sai dai ba a sauke ba amma wuri da yawa an karanta shi ka yi kokari ka samu karatun sharhin da ya ma'aki da su hawiya kai nan ne za ka ji farar safariran akida ta alusunna kuma in za ka samu karatun da aka yi na ɗahawiya a shi kaji ɗansan shi ba a yi a tashi lafiya ai wuta ce kawai ta bid'a bala'i ce da masifa a kan duk wata muguwar aƙida za ka jimme wata muguwar aƙida ko yaya ko mun kankanta ta idan fa aka zo karatun tahawiyya to sai an tana bai bo in bai maje ba ka bambi fice ta shi shi za ka ga duk inda za a karanta ta ake tashi hankali ka je ka ji karatun da malaye mata a shekaji jimar da aka yi ai ɗawiya ina ko ya yi ƙarƙarmin littafi ƙarƙarami a shashi ji za a shashi ji ne amma fa ki ce ka zai shi malama kida kamar likitan wanke gambo ne idan ya zo wanki sabbo kaga idan ya yi auduga ya ɗan sa wannan ruwa haka ta kuma da tashi idan fa ya danna shi kike ganin wani shi sosai shi ba ruwan shi in ya danna sai ya kwalke shi kawai sai ya ga jini na zuwa kana likita ya isa shi kuma yana ƙarshe ɗan tsaya ne kara kwalke shi sai ya dawo da ciwon ya zama sabo sannan a sa magani to ita ɗawiya haka take duk wani ne ɗan gaban muguwar aƙida to likita ne ya zo zai yi ne magani kasan wani idan likita ya zo a wannan gaban zai wanke mai kankare shi idan aka rike shi ya yi haka ya haka idan ya sa a yi kalli fuskar likita sai kashe likita da maki ko kare shi kun gane ko sai likita ce ku dai ƙari shi ku dai ƙari shi saboda za a yi mai magani saboda likita in ke hakan ba to ba za a wancan ba saboda sai su gaba da rufewa ma a yake amma sai ya daure da Mara, wani faɗi idan ya haka yayyayi idan ya rike hannun wanda suka rike ya ce ba sai ya ciro mai fata kai dole ka fake shi ba a bi ƙarin jawo daro su daga farko to amma da hakuri ciki to malama ki da kai wani sharri ne ba a mala albani ba an cije shi an hamkare shi an tokare shi kuma mai amma mai amma da ai hakuri ma ga yanzu alhamdulillah da an sa ba ai hakurin ne ba irin zagin ba za a yi maka ban kai malama ki da ne to amma da wuri kai likitan magani ka zo yau mutane za a yi ta zagi to ɗawuya ka ta ko mutane sun fi son su karatu na falala a an karatun falala ne za a ga ko a kadi ko a ke a ah, yau ma da a yau alhamdulillah a yi karatu yi malam bai taɓa karatu irin da yau ba to an ji falala za ce yanke na fula a kakare kafa biyu a karanta kaza da kaza aka samu ladan annan muhammadu ka ji mahaukaci ai duk daga nan ka gane hauka ce abu to wannan falalar ce ga mutum ya ƙari gyara zama a yau za a aiki kenan ko mahaukacin banza mahaukacin wasu Allah ya tsare killa duk abin da ka ji an ce za ka samu ladan annabi to kaga wannan abin ne yin ɗiƙan ta kace shi kenan an huta annabu a kari na to shafi na ɗari biyu matan da sittin da tara imam ibn abin izi ya ce laqad tawatarat al akhbar hadithai sun zo birtik an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithai sun zo ba ɗaya ba ba ba birtik waɗanda aka samo su daga annabi fi subuti azabil kabari wani iri waɗanda ke magana akan tabbatuwar azabar kabari akwai ta waɗanda suke magana akan tabbatuwar ni'imar kabari akwai hadisai sun zo daga annabi burjik liman kana lahu liman kana da zalika halar in azaba ce ga wanda ya zama ya cancanci ai mai azaba to za a yi mai dan ma ni'imar ce liman kana lahu da zalika halal, ga wanda ita ni'imar yayi cancanci ai masa ai masa kuza'i ne wa su'alul malakai sannan hadisai sun zo birjik da suke magana ga annaba ka samu hadisan da suke magana akan tambayar da mala'ikun nan guda biyu za su yi mabawa a kabari fa yajibu subuti Zalika. ƙudurci tabbatuwar haka da faruwar haka yana zama wajibi akan duk wani musulmi ɗan arziki irin albarka wajibi ne inda kai musulmi ne ɗan arziki irin albarka ka kudurta cewa gaskiya ce a zama kabari gaskiya ne Allah na ma a kabari gaskiya ne tambayin mala'ikun da za su yi ma a kabari gama kun gane ko wannan aƙidantuwa game da tabbatuwar haka wajibi ne a kanka in kai musulmin arziki ne in dai kai musulmi ne dan arziki irin albarka wajibi ne ka yadda da waɗannan abubuwa in ko kai dan sharri ne irin ya to shi kenan ka yarda da wani abin daban wal imanu bihi hakanan wajibi ne mutum ya imani game da abin da ya shafi ni'imomi ko azaba kabari da Allah ke ma wasu wajibi ne kai kimani da tambayoyin nan da mala'iku cewa bawa cikin kabari Allahu akbar wa qala al-allama ibn usaymin ibnu watan usaymin rahimahullahu ta'ala shi ma abin da yake kenan kama fi sharhi al al kamar yadda ya faɗa a sharhin da ya ma a cikin wasiya sharhin shi muka ɗan biyu wasu wurare wanda muka yi karatun lissafin a wannan wurin kasar ko nawa ne na neman ta inda kalami shekhi wata ibn taymiya a lokacin da watan yi ƙarin bayani cikin maganar da ibn taymiya ya yi ala na'imil kabari akan ni'imar kabari da Allah ke ma wasu ba zari akan azabar kabari da ya magana da Allah ke ma wasu gane ko wannan zai karanta bugun darubin zauzi mujalladi na biyu shafi na da ashirin Musamman ya ce fihi a cikin wannan gaba da ibun taymiya ya kawo game da gaskiyar ni'ima da Allah ke ma wasu a kabari game da gaskiyar azaba da Allah ke ma wasu a kabari dukkan kimiyya ya kawo maganar ku Hussein ce ya ce a ƙarƙashin wannan gaba shi a cikin wannan karatun isbatun na'im akwai tabbatar da ni'ima da Allah ke ma wasu a cikin kaburbukan wal azabi akwai tabbatar da azaba da Allah ke ma wasu ke nan fil kabari a cikin kabarin jama'a kun gani وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة وسنة رسوله صلى الله عليه littafin Allah Qur'ani kenan ko ya yi nuni a kan haka sunnar annabi Muhammadu ta yi nuni a kan haka jama'a kun gane tun farkon littafin nan tun shafin farko-farko daidai الفصل الأول سيتي الآيات القرآنية قال سيدي يزبو من آيون قرآني يتبتد مع جسير عذاب الكبر شافي نترى يا فارة آير الله يتي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون سورة الآن سنن كسورة التوبة ما لا يكاو من آية الله كي سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم wannan duk mun yi bayani sanda muka zo wurin a watan farko-farkon karatun littafin wani wurin kuma ma cewa Allah yi wa haka bi ali fir'auna su'ul azasa annaru yuqraduna alaiha guduwan washiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab Wani wurin, Allah ya ce wa man ta'arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan ka ga ma'ishatan bankan rayuwa ce ta kabari da ka fahimta ka da ya ce wa yau ko wa nasuruhu yau mai kiyamaki ama qala rabbi lima kartani ama wa qad kuntu basira qala kadhalika ataka ayatuna fa nasita wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adhabul akhirati khairun wa la adhabul akhirati ashaddu wa abqa wani wurin ya yace wa sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil wa yudillu Allahu zalimin wa yaqbalu Allahu ma yasha nan wala nubi annahum min al azab al adna dun al azab al akbar la'allahum yarji'una kayanan wa inna lil ladhina zalamu azaban dun zalik walakin aksarhum la ya'lamun to kadi daga cikin ayoyin da Kur'ani ke nuni a kai wannan duk mun karanta dalilan fa a cikin alaƙin ta wuce iya. a nan mun karanta kuma mun karanta abubuwan da hadisan da annabi ya faɗa to ya ce ko wa qad dalla ala zalika kitabullahi wa sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam bal kai ba ma wai qur'ani da sunna sun nuna haka ba lana an naqul wajibi ne akan mu ma mu ma tsara da cewa wa المسلمين al-muslimi gaba ɗaya musulmi مسلمين na duniya tun musulmi in dai musulmi ne na duniya kai har na lahira lahira mun haɗu mu na duniya a yau da su da ke lahira tun mun haɗu in ka gaba a haɗu da mutum dama ba musulmi ba ne amma in dai mutum musulmi ne tun har lahira da kuma waɗanda su duniya yau Allah ci gaba ɗaya a kan cewa lalle azaba kabari gaskiya ne Allah na ma waɗanda suka cancanci musu. lalle ni'imar kabari gaskiya ne Allah na ma waɗanda suka cancanci yabo musu ni'ima jama'a kun gani wanda duk ga bai yarda ba to mu'tazili ne dama ba a lissafa su to ne za ga ba su yarda da azabar kabari ba bare wata ni'ima ta kabari a shekara bai isa ba zai dawo ba su su ne kun gane ko ba su yarda da zuwan ya juzo ma juzo ba ko dukkan duk ba su yarda ba a shekara rana za su fito daga yamma ba nan gaba ce gaba su ba ruwansu da wani zuɗin waɗannan sun ce ƙarya ne kawai ba wani abin nan saboda su ko da hankali suke auna shi idan hankalin su ya kasa fahimta abu kai da dai Allah ƙur'ani ya faɗa so ko dai ba haka yake ne ba ko kuma dai shi ne ma dai abu Allah mashirmanci ne kenan a wurin ku ko subhanallah a'udhu billah ta'ala Allah amma ya qulu zalimun Allah ya wa min kitabi نقد المتناثر من الحديث المتواتر مع الإمام الكتاني شاتنا ثلاث شاتنا ثلاثين shafi na 38 a wannan littafin nazmul mutanafir minan hadisin mutawatir ta tababi a ƙarƙashin babin da ne littafin ya ƙulla babu ma ja a fi azabil kabari ma tsoro, babin da ya zo zai magana akan hadisai da ayoyin da suka zo mana mu musulmi game da abin da ya shafi azabar kabar ma na su da ya yi nassin magana da shi ne littafin ya faɗa a gani al alƙadi iyad a littafin ya ce al iyad ya ce shi ne mai littafin a shifa shi ta arifa wa kokil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hazrat Ali Sunnah kuma kasin ba maliki so ko ya duk a mazhabobi ba masu gudumar dukan bid'a wallahi irin ham ma kun gani to mu yan baya a Najeriya malikiya kuma ana bid'a ana cewa malikiya ki, kuma zai ga bid'a ciki a duniya ba ba mu ɗan marhaban da suka fi kowa kin bid'a ba su raga ma Allahi wallahi tallahi irin malikiya karanta ibn al-hajj a madakan ɗinsa kalla a shifa ta alƙari iya ɗan malikiya ne shi jama'a kun gani so kan kusa ɗan ɗan da littafai shi kama ku gani imam malik ya fita ya je aikin haji ya taho da wuri ko umara a aikin haji ya taho da wuri daidai wurin tsawafi yana gamawa wurin hajjar asur a wurin kan dutse sai hawa kan dutse yadda duk mutane da sun gangaro gashi ana hango shi a sama idan mutane suka malalo kawai sai ayyuhan na ayyuhan na أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس يا كو جماعة يا كو جماعة wanda ya san ya san ya wanda ya san ya san ya wanda ko bai san ba to ni ne maliku Ana. idan duk akan za su ce sai ce man hajja hazar bai duk wanda ya zo yi ma Allah aikin hajji a wurin aikin nan ba huwa ala bid'atin ya riko ta yar a shi ya da ita to fa la ya'ri nafsahu ba ilam kar ya wahalar da kanshi a banza Allah ba zai karɓa ake shi ba Allah ba zai karɓa ake shi ba in ya karu ka makalo ta yar bid'a ka zo da ita gaba ɗaya yake ma ba za ka ba ba kalla su ke yana zaune a cikin masallacin annabi sai ga kawai da har zai mai sallama su a daga tuwalaita a riga kalgaisa da kawai yau da za mu daga za ji aiki wa ce so Allah ya tsari zo da kalla ta kawai mai abuwa sai ci kwama a riga tuwalan kamar ina kake ganin zan ɗauka rama dai ina zan ɗauka rama sai ya ce ka je zulhulaifa ne a can annabi ya ɗauka can yi ce a ɗauka don musulmi can suke ɗauka sai ce a yi gire nan wurin kabarin annabi zan ɗauka ga ɗan gari ta ne <laughs> ko ya komai ce ko bai tabbata ba zai je zai kabarin annabi suna rufon shi ta. ga ɗan gari ta kamar ku ya ce a kaga can da na gaya ma ya ce can annabi ya ɗauka kuma can yi ce a ɗauka duk musulmi can suke ɗauka yan Allah ne yake so a ƙara gaya mai kuma sai ce a ni nan zan ɗauka kawai an kamar sai ce to ɗaya afsha alaikal kitina yana ji maka tsoron rijiyar wallahi ya ce rijiyar ya ce kina ji maka tsoron fitina ka ji abin da Allah ya ce ba ala da wakali kuna an amri asibahum yi aw hun kuma sa'a ne ma ko ka rinda ciki ke fitina rinda za ka yi masu saba ma doka annabi su kiyaye kansu kada fitina ta rinda ta same su ana gaya maka da yadda annabi ya ce haka ya yi kan musulmi haka suke saboda ya gaya musu za ka ce kai wuri ka saba mai za ku kai rinda in ko aka yi rinda ba a yi si ba hun azabun tsare sai azaba mai raɗaɗi tana nan ka zuciya masu rajin ai malikiya ba su da daga kafa a kan bid'a ba sa daga kafa sam Allah ya kare mu mu ne dai yanzu ba abin da za mu shi mun an haɗa da ita duk abin da mutanen mu za ce kuma malikiya ce duk karyan malikiya ne ya ƙarya ce da karanta kiran sallah ya ce in dai ka shigo da shi masallaci to abu da ayi sai dai ka fito waje ke ba mu da wata lasfika a cire ta mana sai sai ka sa a yi bida a je waje a kira kata Kuma za ta ke ba saboda me saboda ba haka ake a zamanin annabi ba fa shi kawai Allah ya tsare mu to alƙali iyadu ya ce tawatara hadisai sun zo burkit daga annabi waɗanda suke magana akan gaskiyar azabar kabari hadisai sun zo burkit daga annabi waɗanda suke magana akan jemar kabari wa ajma alaihi ahlus sunna kuma ahlus sunna gaba ɗayan na duniya tun da farko har na ƙarshe da za yi waɗanda suka mutu da waɗanda suke a yau da wanda za su gaba sun haɗu gaba ɗaya a kan haka cewa akwai azabar kabari da Allah zai ma wasu saboda kan kankare wasu da saba masa akwai ni'ima ta kabari da Allah zai ma wasu saboda biyayya da suke masa Allah ya ce wa sahibul masabih al sahibul masabih yace idza lam yasihha shay'un fi azab kabari in dai waɗanda ke cewa babu wani abu da ya tabbata ko ya inganta game da azabar kabari to idan dai har za a ce ba wani abu da ya inganta game da azabar kabari to lam yasihha shay'un min ad gaba ɗaya addini ma ba abin da ya inganta a yi shi kanshi addinin ya zama ƙarya ba abin da ya inganta na a yi kaga wani ya kai ƙarshe na yarda da hadisan a kan yarda da ayoyin in dai wani zai ce ba wani abu da ya inganta daga Allah ko annabi na azabar kabari to gaba ɗaya ko ba abin da ya inganta addini abin da ake na addini ko ma ce shirme ake zai ce ku haka an ba zai ce aka ba to ko ya kamata ya ce gaskiya ne bayan can da ce magana a zaba kabari da ni'imar kabari ce gaskiya ne sun tabbata wancan ni'imar kabari da ayon ce magana kowa da ke ya ce sun tabbata kuwa wakala sahibul masafish ya ce tawasa dan hadisan sun zo birtik daga annabi waja'a kuma hadisan sun zo mana nema an aksar min salatina sahabiyya daga bakunan sahabbai fiye da talatin amma kun gani ka je ka karanta a wannan a wannan a menene littafin nan na na na hakami so sharhin da abinci. abin shi kisse da ya kawo isnadan azabar kabari da sabon da suka waito wannan mujalladi biyun nashi na koman tanda na zo da shi a nan karanta wadda shi dai so mu ce mu kama lissafin ba wadan mana tsawo kala ya ce fa'idatu a karatun nan da muke ga wata fa'ida wani ƙarin haske قال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم ياتي كما في كتابه الروح kamar yadda ya zo a littafin shi a ruhu kitabun ruhi Allah duk wanda ya gani littafin nan ya kuɗi ya siya kitabun ruh الروح na ibn qayyim sab'atu muhammadin muhammad ali sabih ko subih wasan bugun kamfanin muhammad aliyu sabih shafi na ɗari da goma zuwa da sha uku to a cikin littafin kitabun ruhi ibn al-qayyim yace al-mas'alatu thamina matsala ta takwas wa hiya qawlu sa'ili shine maganar da zaka ji mai tambaya na zuwa yana wa malamai cewa mal hikmatu fi kauni azabin kabari menene hikimar da ta sa azabar kabari lam yuzkar fil qur'ani gaba ɗaya ba a magana ta aka ambace ta qur'ani ba me hikimar da ta sa Allah bai ambaci azaba kabari ba qur'ani kuma masu wannan tambayar kaga jahilai ne malamin da suke wa in ya ce a wannan fa tambaya kuma haka ne shi ma jahili wawa yanzu ko a farkon littafin na ayo muka nawa muka karanta da suka tabbatar da gaskiya azaban kabarin ko to ka san wasu ne sakararru wai sai ce wasu ba inda suka ga Allah ya magana azabar kabari a Qur'ani na kama maganan da hadisai ne yanzu kuma hadisai Allah ya alƙawarin zai tsare su ba da haka da ake cuso waɗanda hadisan ne a ƙarya ne ba Allah ya faɗa ba in ka tsora su mutane to kai tsaya kai ba jahili ne kai dan Allah ko ba a ce maka akwai azaba a yi ba wannan ramin aka saka an karfe da isa azaba ba ko kuma ba ko ba wata azaba amma dai da ake haka shi a fata a rufe a dole ko ina ba wata kafa da iska za ta shigo wurinka ko haske sai an rufe ta to ko ba a yi maka magana azaba ba a aya ko a hadisi wannan kaɗi azabar dan Allah kira ce ka amma kamar akwai azaba ka ce wa ce na ina hadisi ta a rufe ka a ciki kuka ko ina a doɗe ka wani ba za mu ce ba ta za mu ba inda hankali bai isa yadda ba to kawai sai ya kai ta Allah bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahu dole dai abinda haka yi sai su kare ta shi kawai sai sun sa kwakwalwar musulmi sun ruɗa, sun nemi su ruɗa kwakwalen musulmi amma za ba ka kabari ya wani zai je inkarin Ka kana musulmi wannan kari duk san da makaranta kan ni'imar da Allah ke bai a kabari duk bala'o'i da masibobin da muka ji amma wani yana nan yana tunanin cewa ba wata aya qur'ani da ta yi magana azabar kabari to wani yi hikimar da Allah bai yi magana ba a qur'ani yanzu wannan maganar mu da makarantar littafin nan ta farko ita kanta tambayar wanda ya zo yi ta kasar jahili duk malamin da ya yarda da ita ce zai wani karin bayani ya eh, gaskiyar ka ne ba mu ma duk mun cika mu gani ba jahilin banza ina ka iya karshe qur'ani hakare Allah ya kare mu to ibn qayyim a mas'ala ta takwas yace ita ce wahiyar qaulus ka'ili maganar da mai tambaya za ka ji yana zuwa yana mu malamai wani zubin cewa mal hikimatu wai ne yi hikima fi kauni azabin kabari a kasancewar azabar da Allah ke yi a kabari an gane lam yunkar fil qur'ani ne hikimar da ta sa ba a ambaci yin azabu ba a qur'ani ne hikimar da sa Allah bai magana ba a qur'ani ma shiddatul hajati ila ma'rifati tare da musulmi na da tsananin bukatuwa zuwa ga watan sani haka ƙur'ani. saboda wasu na keta iya ga sha ƙur'ani, za a samu sauki masu keta ka ga ba ka ba kai ka san Qur'ani ne kai na kasan shi wa ya koya ma za ka ce babu aya a ƙur'ani. wal imani bihi kuma akwai tsananin bukatuwa yadin musulmi su imani fa da azabar kabari zara dan a kiyaye ita azabar kabarin an gane wa yuqta a duk koran abin da za a yi ya ja a yi wa mutum azaba a kabarin ba ji tambayar sai mala ya ce fal jawab min wajhaini an sa kan tambayar nan tasu za ka ji ta ne ta fuska biyu mujmal akwai ansa da za mu bayar a dunkule gane ko wa mu fafsal akwai ansa da za mu baka filla-filla daki da jama'a kun gane Allahu ku kai kamar malamin musulunci Ke ce amma mujmal an da zan baku a dunkule kan wannan tambayar wa huwa ita ce annallaha subhanahu an zala ala rasulihi wa hayayi Sai Allah wanda tsarki ya tabbata a gare shi kuma ya ɗaukaka ya saukan wa manzan shi ne wahayi biyu kun gani wahayi biyu shi ne alƙur'ani da asunna sunna wahayin su aka yi annabi annajin idan hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma ku? anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa kaga shi ita ma in huwa illa wahayun yuha ashe wahayi aka ne dan haka ne akwai wahayi na qur'ani da aka wa annabi akwai wahayi na sunna to anan ko kan mu ci gaba idan ma kun ce babu a qur'ani to ai dai wahayi ne aka wa annabi akwai hadisi to an ba ku ansa a dunkule shi kenan a tsaya ma'ana to bari za mu karama ma bayani sai kishi da kima filla filla amma ku kuna gane waɗannan bayanan da malaki kafarin dage ta bayani kuma ga an yi shuru ba a samu ne na ciki kuma wannan gaba sai mutum ya da kyau saboda kasan shi hadisi yana da sauki ga daɗi shi hadisi ne sai a ta biya ba wani matsala kawai suna gane amma maganganun malamai ne sai kano kawar kage magana annabi suna da su kuma maganar malamai su ko za su ta dan yin larabci dan ne ka ɗauka din su ba malamai ne ka ɗauka abin nan sannan to amma ka ga shi annabi a ah, to wani larabci zai tsaya na ma wanda za a ce wai ka ɗauka wani ba ƙurai shi ne fa sai ya nuna maka wani kan ma to ka ɗauki ba larabar sai ne kun gani so don haka annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun larabci shi yasa aka ga malamin hadisi da ya kware a sanin maganganun annabi akwai maganar da in kai rakaka da ke cikin maganar za ka yi rantsuwa da Allah wanda ba masu annabi wani akwai abin da in ka ji da larabcin za ka ce ka rantsi da Allah wannan larabcin ba irin larabcin annabi wani kuma da alif duba littafin duniya ba za a gani ba saboda annabi shi larabci shi mai sauƙi yana sauƙi shi sa karatun hadisi suke da sauƙi su malamai galibi ana so a zage kwalluwa don a birgi a nuna cewa ni ba kan walla samun larabcin nan na san shi da kyau shi kuma nan mai ruwan shi kawai kokai yake ka gani sai maka larabci mai sauƙi ko kai ba wuce na ah, ba ku gani sai sai ga kuna zaune a faru ana kallon hutuwar ubiya. kai ka san wannan bihim da larabci ba abin da ya sani amma idan limamin ka ya larabci larabci ka ga shi ya dan jin ne shi saboda ya ji aya ya ji hadisi kai Allah wa kaji ko ya ce ai Allah ya saukar da ya saukar wa manzon shi ne wahayi biyu wa aujaba ala ibadi al-iman bihi kuma na ya wajabta wa bayan shi imani bihima da wannan wahayin guda biyu dole ke iman da qur'ani dole ke iman da hadisi wal amalu bima fihima dole ke aiki da abin da ke cikin qur'ani da hadisi wahuma wannan wahayin su ne alkitabu wal hikma Su ne wal hikima wa qala ta'ala saboda alqur'ani Allah ya ce wa anzal wa anzalallahu alayka wal hikma kun kuma Allah ya saukar maka da ƙur'ani da kuma hikima an-nisa wa ayat 113 wa qala ta'ala wa nurun ku cewa Allah ya wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima. Allah shine wanda ya aiko da wani manzo cikin waɗanda ba su karatu ba da rubutu ba a cikinsu ya tulu alaihim ayati ta zo yana karanta musu ayoyin Allah wai zaki yana fara yin wa'azi na tsarkake zukatansu daga shirka jama'a kun gane ko shirka tsarkake zuciya daga shirka kafirci shirka munafurci kahurci zindikanci jama'a kun gane ko aikin bid'a aikin sabo fasikanci aikin zunubi sannan wayo allimuhumul kitaba sannan ya karantar da su qur'ani wal hikima da hadisi shi yasa duk makarantun islamiyya da majalis ilimi wannan shine tsarin makarantar annabi idan ɗalibai aka ɗauke su a fara koya musu ƙur'ani da sunna a riƙa yawan yi musu wa'azi kuma da tsarkace zuciyarsu ba fa shirka ba fa munafunci ba fa kafirci jama'a kun gane ba guru ba laya ba durƙuso ba boka ba ɗan bori jama'a kun gane ko tazkiyatun nan Kada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiyatun nas amma kun gane ko ko kuma nan lokaci ya riga ya cika ko to sai a tsaya nan karatu kuma sai na gaba insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum